بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله ثم أما بعد تسجيلات abu abdulrazak islamic cassette take farin cikin muku wannan kaset wanda mala abubakar muhammad muktar ke gabatar da shi a masallacin da ke nefa layin kaduna street yola north adamawa state nigeria insha allahu wannan shine kaset na goma sha ɗaya daga farkon littafin aqidatu tahawiyya na imamu tahawi kuma da ikon Allah za a iya samun sauran karatuttuka na wasu maluma daban-daban muna fatan Allah ya bada ikon sauraro na basira yau yau lahadi biyar ga watan bakwai shekara ta da tara miladiya wanda ta yi daidai da sha uku ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya هدو با ثلاثين da المشكور فليتفضل المشكور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi inda imamu tahawi yake cewa wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu wala nukaffiru ahadan ba za mu kafurta mutum ɗaya ba min ahli alqiblati masu kallon alqibla su yi sallah bi dhanbin da sababin wani zunubi da ya aikata ma lam yastahillahu matikan bai halatta shi ba in dai ya aikata ya san haramun ne ya aikata to ba za mu ce ya kafurta ba amma idan ya halatta ya ce halal ne to wannan ya wuce gona da iri ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shishigi saboda haka ya kafurta da wannan wannan shine bambancin ka aikata laifi ka san haramun ne da kuma laifi ka aikata shi tare da halatta shi idan mutum ya halatta haramun kuma ya aikata to laifuffuka guda biyu farko ubangiji ta ya yi hukunci wannan abu haramun ne sannan shi kuma ya nuna ya isa sai ya ce halal ne sannan kuma ya je aikata to ko bai aikata ba hakan inda ya ya fi aikata wanda ya saboda haka zai kafurta da wannan amma wanda ya aikata laifi ba tare da ya halatta shi ba wannan laifinsa bai kai ya fita daga addinin musulunci ba yana nan a musulminsa saboda haka mutum ya ji tsoron halatta abu ko haramta shi ba za ka ce wannan halal bane ko wannan haramun bane sai kana da dalili daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun to da karkace wannan halal wannan haramun don ka kirkiri karya ka dangantawa ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya kirkiri karya ya dangantawa Allah wannan ba zai samu rabo ba idan an yi tashin alƙiyama sau da ka malamai duk sun yi ittifaƙi sun yi ijma'i idan mutum yayi inkarin abin da aka sani a addini daruratan an san ga hukuncinsa shi kuma ya inkarin hukuncin wannan abun ya kafurta shine inkaru ma ulima min addini bidarura ba buƙatar dalili ba buƙatar nazari kowa ya san haramun ne ko kowa ya san halal ne ko kowa ya san wajibi ne shi kuma sai zo ce ba haka ba ne domin ya yi wayo ya aikata abin ko ya bar abun misali shan giya haramun ne ba buƙatar nafsi ka kafa mutum dalili ba wanda bai sani ba idan ya ce idan mutum ya ce halal ne ko bai sha giya ba ya kafurta ya fita daga addinin musulunci gara wanda ya je ya sha ya san haramun ne ya fi sauƙi laifinsa don laifinsa bai fi da shi daga addinin musulunci ba haka nan su zina da kisan kai duk nan an sani bidarura cewa haramun ne haka nan idan ka haramta abin da yake halal wanda kowa ya san halal ne baya buƙatar tunani da dogon nazari da neman dalili kamar shan ruwa mutum ya ce haramun ne ko cin tuwo ko shan kunu ko cin gurasa ko kosai idan mutum ya haramta ko cin naman akuya ko kaza ba wanda bai san cewa halal ba ne sai mutum ya ce haramun ne wannan ya yi wa Allah hannun wa ta'ala cikin al'amarinsa ya fita daga addinin musulunci da wani haka nan mutumin da ya inkarin abin da yake wajibi ne kamar sallah azumi zakka aikin haji bin iyaye kyautata wa iyaye sai ce ba dole ba ne ya yi inkarin wannan to shi ma ya fita daga addinin musulunci saboda haka kenan duk wayon da za ka yi ka halatta haramun to ya fi haɗari a kan a ce ka aikata haramun ɗin gara wanda ya aikata dai mutum baya kakurta da aikata laifi in ba shirka ba ne amma yana kakurta da halatta haramun ko haramta halatta ko abu na wajibi ka ce ba wajibi ba ne in dai kowa ya riga sani ba wata matsala ne koyayya sai lalle malamai ne suke sanin ta ba idan mutum ya kaya ta daga addinin musulunci ke sa ubangiji ta'ala yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam nasara sun riƙi malamansu da masu ibadan su abubuwan bauta da annabi isa alaihi salam adiyu bin hatim at-ta'i manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta masa wannan aya shi bai hude ne ya musulunta sai ce manzon Allah sallallahu alaihi lasna na'buduhum ba ma bauta malamin mu famu ba ma bauta malamin mu annabi sallallahu alaihi ya ce alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fatuhillunahu wa yuharrimuna lakum ما أحل الله فتحرمونه قال بلى فقال تلك فتلك عبادتهم yace ba sun kasance suna halatta muku abin da Allah ya haramta ba kuma sai ku halatta haramun ne abun sai su ce muku halal ne sai ku ce eh halal ne ku yadda cewa halal ne suna haramta muku abin da ubangiji ta Allah ya halatta sai ku ce haramun ne ku haramta shi ba haka kuke ba suka ce sai ce haka ne sai ce fatilka ibadatuhum wannan ai shine bautan nasu kenan kaga ba suna umurtan ku da haramun kuna aikata ba wannan ba shirka bane a'a suna halatta haramun kuma ku bi su akan cewa halal din ne suna haramta halal ku bi su akan cewa haram ne saboda haka in dai za su canja hukuncin Allah ku yadda akan haka ne shikenan kuna bauta musu abinda kuke kuma shirka ne kaga wannan shi yafi hadari akan me akan aikata laifi sannan kuma wajibi a bambance tsakanin wa'annan abubuwa guda biyu halatta haramun da haramta halal da kuma aikata haramun halatta haramun ya fi haɗari shine shirka wanda zai fidda kai daga addinin musulunci in dai abun an riga an sanya haramun ne sai ka sai halal ne ko ka aikata ko ba ka aikata ba ka yi ridda sannan me yin hakan din kuma wanda zai umurci mutane ya ce halal ne su halalta kuma alhalin haramun ne su dinga karɓan wannan dokar suna masu haramtawa to suna bauta wannan mutumin ne amma wanda zai saba wa umarnin Allah ba tare da ya halatta ba to wannan yana nan akan imaninsa wanda zai ce kai wani abu sabanin umarnin Allah bai halatta maka wannan abun ba shi wannan mutum ba bauta masa kake ba yana umurtan ka da sabon Allah ne kana bi da kai da shi gaba ɗaya ba ku fita daga addinin musulunci ba sai in kun halatta wannan shi ita ce fahimta ingantacciya fahimtar ahlus sunna wal jama'a amma idan ka ce da zaran ya aikata ya haramta to wannan abin da ya fita daga addinin musulunci in ya aikata saƙon Allah to wannan aqidan khawarij ne ba aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a ba ba aqida ce ta sahabbai ba da tabi'i da tabi'u tabi'ina shi yasa malana yace wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu ba za mu kafurta wani ba daga cikin wa'inda suke kallon alƙibla su yi sallah da sababin wani laifi malam ya sahillahu matukan bai halarta shi ba amma ya ce halal ne sai mu kafurta shi wannan kamar yadda ibn abi zaid yake faɗa a cikin risala irin wannan lafuzai ya amfani da su ya ce wa annahu la kafuru ahadun bi dhanbin min ahli alqibla wani daga cikin masu kallon alqibla bai zai kafurta da sababin wani laifi ba domin wannan aqida ne na khawarij ko kuma ainihin na mu'tazila to a shek bin bas a cikin taliƙinsa nan ba ta farko ya wala wa lanu adam min alin ƙillati bi zannin malan ya stahil lahu ya ce muraduhu rahimahullah abun da shi ma da yake nufi Allah ya jikansa anna ahla sunnati wal jama'ati la yukaffiruna al muslima al muwahhid al mu'mina billahi wal yawm al akhir bi dhanbin yartakibuhu ka zina wa shurbil al khamri wal riba wa huquq al wa amsal dhalik malam ya sahilla zalik ya ce alu sunna wal jama'a su ne masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu addinin su irin yadda sahabbai suka yi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina duk wanda ya kauce wannan tsarin ba a cikin jama'a ma'ana ya yi shuzubi yana cikin firak wasu mutane da suka ware suka bar jama'ar musulmi na asali to ahli sunna wal jama'a masu bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata la yukaffiruna al-muslima al-muwahhida ba ta kafurta musulmi mai kade ta Allah yana cewa la ilaha illallah al-mu'mina wanda yayi imani billahi da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira ba ta kafurta shi bi zambin saboda wani zunubi yartaki buhu da ya aikata shi ka zina kaman zina in ya zina ba za su ce kafuri bane yana nan musulmi amma fasikin musulmi wa shurbil khamri da shan giya wa riba da cin riba wa walidai walidaini da kuma saba wa iyaye wa amsali zalika da makamancin wannan don ya aikata wani babban laifi bai fita daga addinin musulunci ba ina nan a musulmi sai dai a umurce shi ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan yace malam yastahilla zali masukan bai halatta wannan ba matsala damuwa shine ya halatta in ya halatta kan wannan babban mishkila ne ya fita daga addinin musulunci don ya nuna kamar yadda Allah yake shar'anta hukunce hukuncensa to shi ma yana shar'antawa kaga ya zama kishiyan Allah kenan to wannan shishigi ne wa Allah subhanahu wataala idan mutum haka ya fita daga addinin musulunci sai ce fa in istahallahu kafara in ya halatta shi ya kafurta in yace halal ne wannan laifin shikenan ya kafurta da halatta wanda yi amma ba da aikata wanda yi ba yake li kauni bidhalika mukazziban lillahi wa li rasulih domin kasancewarsa da halatta wannan yana ƙaryata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine mai haramtawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai haramtawa sun haramta kai kuma ka ce halal kenan ka ƙaryata Allah ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce san hukuncin ba haka yake ba ba haka yake ba ƙarya suke kai ne ka san daidai sai ka hukunta sai ka yi wa abun hukunci mutum ya kafurta sannan kharijan addinihi ya fita daga addininsa ya yi ridda sai sai amma idan lam yastahilla zalik amma idan bai halatta hakan din ba ya aikata laifi ne bai ce halal bane fa innahu la yakfuru inda ahli sunnati wal jamaa baya kafurta a wajen masu aqida ta gaskiya ingantacciya ne ahli sunna wal jamaa wanda suke addinin su yanda manzon Allah ya koyar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi yana nan dai mai fasiki wanda ya aikata laifi amma bai fita daga da'iran addinin musulunci ba yana nan a musulmi ne yace bal yakunu ba'ifan iman yana kasancewa mai raunin imani ne imaninsa ya ragu so da dama imani yana raguwa da sabon Allah yana da duwa da yi wa Allah subhanahu wataala da'a yanzu da ya aikata laifin nan imaninsa ya ragu amma imanin bai tafi gaba ɗaya ba وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر yace yana da hukuncin mata atahu abin da ya aikata min al-ma'asi na daga laifuffuka na daga sabon Allah fi tafsiqi wajen kasancewar sa fasiki al shine al an da'a ka fita daga yi wa Allah da'a sai ta wannan yayi wa yayi sabon Allah sai a ce masa fasiki ko ya yi fasikanci ko kuma wane yayi sabon Allah abin da za a faɗa kenan sannan wai iqamatul hudud za a tsayar masa da haddi in abun wanda za a tsayar wa haddi ne kamar zina ya kai a tsayar masa da haddi zamar bulala ɗari in bai taɓa aure ba in ya taɓa yin aure a jefe shi mai shan giya za a masa bulala arba'in ko tamanin sannan wanda ainihin ya kashe wani shi ma za a kashe shi za a masa haddi na shari'a amma ba za a kafurta shi ba sai sai wa gairi zalika da wani wannan hasba ma a fi shar'il mutahhar gurgudun abun da zo a cikin shari'a abun tsarkakewa shari'ar Allah subhanahu ta'ala sai mu duba menene hukuncin sa shari'a in an kama shi yana wannan laifin sai a masa wannan hukuncin amma ba za a fidda shi daga addinin musulunci a ce shi ba musulmi ne yace wa hadha huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa mal yace wannan ita ce maganan ahlus sunna wal jama'a khilafan lil khawarij wal mu'tazila Saɓanin khawarij da mu'tazila wasu wasu firak ne wasu jama'a ne wanda suka wa ainihin jama'a masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aƙida da kuma ayyukansu sai ce wa man salaka maslakahum alba'i da wanda ya shiga mashigarsu ta barna don wani za ka samu bayi da wannan sunan na khawarij ne ko mu'tazila amma kuma yana da aƙida irin tasu ya ɗauki ra'ayi irin nasu sai dinga kafurta jama'a da zarar mutum ya yi laifi shike nan sai kafurta shi ba zai duba wannan laifin ya fi da mutum daga musulunci ko bai fitar ba kaga kenan wannan ko ba a ce masa khawarij ba ba a ce masa mu'tazila ba to shikenan ya ari wannan aqidan yana amfani da ita sai mu ce wannan ba aqidan ahlus sunna wal jama'a bane aqidan khawarij ne ko aqidan mu'tazila domin su ne wanda suka kafurta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khawarij suka yi wa sayyidina ali kawaye suka kafurta shi sannan yace fa innal khawarija yukaffiruna bizunub domin khawarij suna kafurta ainihin musulmi da zunubai in sun yi laifi wal mu'tazila yaj'alunahu fi manzilatin bainal manzilataini mu'tazila kuma suna sa shi a matsayi tsakanin matsayi guda biyu yani bainal islam wal kufr fi dunya a duniya sai su ce yana tsakanin musulunci da kafirci su kawari za su ce ya fita daga musulunci kuma ya zama kafiri mu'tazila kuma sai su ce ya fita daga musulunci amma bai zama kafiri ba yana tsakafaki wa amma fil akhirati amma lahira fa yattafiquna ma al khawarij bi annahu mukhalladun fi suna ittifaki suna haɗuwa ra'ayin suna haɗuwa tare da khawarij cewa mai irin wannan laifin zai dawwama a cikin wuta kaga dai kenan sabanin su na baki ne kawai don dama kafuri shine mai dawwama a wuta musulmi ba zai dawwama a wuta ba saboda haka sun yi ittifaki a farko suka saba tsakiya a ƙarshe suka je suka yi ittifaki da farko sun ce sun fita daga musulunci da mu'tazila da khawarij duk wanda aikata wani babban laifi ya fita daga musulunci sannan da aka zo tsakiya to ya shiga kafurci ko bai shiga ba kawai suka ce kafuri ne motar ko suka ce ba za mu ce kafuri ba ne amma dai ba musulmi ba ne sako abu ne da yake tsakanin musulunci da kafurci a ƙarshe kuma to in ya shiga wuta zai fita ko bai zai fita ba sai suka ce bai zai fita ba dukkanin su guda biyu to me ya rage nan manzara ta suna ce duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra na imani zai fita daga wuta to sun ce bai zai fita ba kenan su ma sun kafurta shi sai ce wa qawlu ta'ifataini ba'ilun bil bilkitabi wa suna wa ijma'i salafil umma maganan wayannan jama'a guda biyun gaba ɗaya da mu'tazila da khawarij ba'ilun karya ne kuma barna ce bil kitabi da dalilin alƙur'ani was da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ijma'i salafil umma da kuma ijima'in magabata malamai magabata duk sun ijma'i wannan ra'ayin barna ne ba shine daidai ba Abun da ke daidai wanda ya aikata babban laifi wanda ba shirka ba yana nan a musulmi amma mai tauyayyen imani in an ga dama a ce masa fasiki idan laifin ya kai a ce masa fasiki ko a ce masa mubtaji'i mai bid'a amma ba za a ce kafuri bane sai in ya aikata abu na shirka wanda zai kai shi zuwa ga kafurci sannan yace wa qadil tabata amruhuma ala ba'd an amma al'amarin su ya rikice wa shashin mutane al'amarin khawari da mu'tazila sai suka kasa ganewa sai suka dinga daukan aqidan khawari da mu'tazila suna mai da ita aqidan ahlus sunna wal jama'a saboda al'amari ya rikice musu saboda mai yace li illati ilmihi saboda karancin ilimin su karancin ilimin sa ne sai ya sa ya fahimci aqidan khawari sai mai da ita aqidan ahlus sunna wani abun da ke faruwa kenan kowa ya dauko gurbatacciyar aqidarsa sai ce shi ma ahlus sunna ne yana da'awa akan sunna sannan kuma shi ɗan salafiya ne yana da'awa akan mazhaban salaf amma in ka laluba sai ka samu ya dauko wata aƙida wanda ba ta salaf din ba ta kawari ko ta mu'tazila saboda tarihi ce masa bai gane ba sai ya damfara ta cikin aƙidar ahlus sunna me ya jawo masa haka liqillati ilmihi saboda karancin iliminsa ko kuma ya yi karatu da yawa amma ba yi da malami karatun jarida ya yi wa ilimin kaga wannan ko sai zama likin lati fahimihi saboda karancin fahimtarsa ga ayoyi ga hadisai ana ja amma ba a gane su ba kuma ba a san cewa ba a gane ba shi ya ɗauka haka ne daidai ne yadda yake fassara ayoyin nan ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya jawo masa saboda bayi da malami ba malami ne ya koya masa karatunsa ba duk wanda ba malami ne ya koya masa ba ya dinga fahimtar kurakurai kenan bai da yaqini a iliminsa wa man lam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fil mushkilati dhunun duk wanda bai yi mushafaha baki da baki da malami a wajen iliminsa ba bai ji malami na faɗa ba bai faɗa a gaban malami ya tabbatar masa da iliminsa haka ba ne to duk abin da yake bayani a kansa na al'amura masu rikici to shakka ne ko min ya ƙi za to wani abu akwai shakka a tare da shi saboda ilimin nan sai ka karanta shi a wajen malamai na gaskiya sun faɗa ka ji haka ne wancan ya faɗa haka ne ka fahimta ka ji sun maimaita yadda ka fahimta na haka ne ka faɗa a gaban su sun ce maka haka ne sai ka samu yaƙini amma idan ka je ka karanta kai kaɗai ya za ka samu yaƙini kana cikin shakka saboda haka ba za ka iya ganewa ba to karancin fahimta shi ma yana sa a ɗauki aƙida marar kyau sai a yi tsammanin mai kyau ne na sai a kudurta ta zuciya har ma a dinga kira izuwa gare ta har ma a ce wanda bai da wannan aƙidan shi aƙidansa ba mai kyau bane ko mai bin son zuciyarsa ne saboda me saboda rashin fahimta wa kan min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi saqim da yawa za ka samu mai aibanta magana ingantacciya amma matsalarsa fahimtansa ne mai rauni yi da fahimta mai kyau fahimtansa ba ta da lafiya ba ingantacciya ba ne ba lafiyayya ba ce to da aka ma da yace wa ta tabata amruhu ma ala babin nasi li qillati ilmihi saboda karanci ilimin sa walakin amruhu ma bihamdillahi wadihun ma ce amma al'amarin mu'tazila da khawarij da godiyar Allah subhanahu wa ta'ala wajihun a bayyane yake Al'amari su a bayyane ne inda ahlil haqqi a wajen ma'abota gaskiya duk mai son ya bi gaskiya kama bayyana mana yace kamar yadda muka bayyana wa billahi tawfiqu dacewa na ubangiji ne subhanahu wa ta'ala shi yake datar da wanda ya ga dama sai sa ta zama ingantacciya saboda ikhlasinsa da kuma karatu a wajen malamai wanda su ahlul haqqi din ne fahimtansu ingantacciya ne gaskiya suke nema aƙida ingantacciya ibada ingantacciya dama gaskiya suke nema kuma sun karanta a wajen ma'abota gaskiya ne. amma in ba haka ba alƙur'ani cike yake da cewa mutumin da ya laifi laifin da ba shirka ba ina nan a mumininsa kamar yadda malai faɗa bi dalilin kitabi wa sunna wa ijma'i sala duk magabata sun ijma'i duk wanda ka ya zo da wata aƙida saɓanin wannan to daga baya ne ya ɗauke ta wasu ne suka ƙirƙiro masa ita shi kuma ya bi su akan haka ko kuma shi ya kirkiro wa kansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayan zarra to wannan zai shiga aljanna ƙwayan zarra kaga sai imani yana riguwa to ya ake ya rigu shine da sabon Allah ko rashin aikata wajibi idan akwai ƙwayan zarra na imani a zuciyarka za ka shiga aljanna An mun karanta hadisi shafa'a nan na ceto to ka kaga me yasa wannan imani sai ya ragu har bai wuce kwayar zara ba saboda sakon Allah sa to ko kuma ka zo ka ce ba zai shiga aljanna ba ko kuma ya kafurta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya hadu da Allah subhanahu wataala bai masa shirka da komai ba zai shiga aljanna kaga ko da yana wasu sabon Allah kenan adakalahu Allahu aljannata ala ma kana min a wata riwaya a wani hadisin ko wani irin aiki yake ko da na sabon Allah ne in dai ba shirka bane zai shiga aljanna to ko kuma ka ce kafuri ne kafuri zai shiga aljanna ba zai shiga ba laifi babba wanda shine yake kusa da shirka shine kisan kai babu laifin da fi kisan kai in ba shirka ba to kisan kai ubangiji ta'ala bai kafurta wanda yi shi ba وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما idan jama'a guda biyu daga cikin muminai suka nemi su kashe juna ubangiji ta lafi a musu sulhu da wanda zai kisa da wanda za a kashe biyu ya ce musu minal mu'minin daga cikin muminai sannan yace inna man yu'minu ikhwatun fa aslihu baina akawaykum a can gaba muminai yan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin yan uwanku da wanda za a kashe da wanda yake kisa sannan mutumin da ya yi kisan kai aka sa masa diya aka masa afuwa ba a ce za a kashe shi ba ya yi kisan kai da gangan ubangiji ta ce faman ofiya da hu min a akhihi shay'un ba'un bil ma'arufi wa ada'un ilaihi bi isa wanda aka masa afuwa daga ɗan uwansa kaga sai aka ambaci shi wanda ya kisan kan cewa ɗan uwa ne na wanda ya kashe ya riga kashe shi fa da gangan amma aka ce dan uwansa ne Ɗan uwansa ne addini yana na matsayin sa to haka nan ayoyi daban-daban da hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna in mutum ya kisan kai da gangan bai fita daga addinin musulunci ba yana nan a mumini to wani laifi ne kuma zai yi a ce ya fita daga addinin musulunci ya kafurta babu shi sannan idan ka ce mutum kafuri saboda wani laifi da ya yi ba tare da ainihin shirka ba ne wannan fa kana cewa ubangiji subhanahu wataala ba zai gafarta masa ba ne sannan kuma abin da kake cewa shi makiyin Allah ne kana yi wa Allah shi shigi a cikin al'amarinsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahduhuma hadisin bukhari da muslim duk wanda yace wa dan uwansa ya kafuri yace masa kafuri to ɗaya daga cikin su zai koma da wannan kalman to kalmar za ta yawo idan ta zo kan wannan wanda kace wa kafurin sai ya zama ba kafurin bane bai yi abin da za a ce masa kafuri ba za ta dawo kanka sannan ko mutum yana cikin haɗari domin ka cewa mutum kafuri ka ce zai dawo ma wuta sannan ko ubangiji ta ala bai zai gafarta masa wannan laifin ba in ka ce masa kafuri don ina la la ghafir wa yushraka bi Allah ba gafarta in an masa shirka kafuri kafurci shine Allah ba gafarta shi amma wa ya yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abun da ba shirka ba ko ka mutu baka tuba ba ubangiji ta ala zai gafarta maka zai gafarta wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Abu Dawud hadisi Hasan yace akwai wasu mutane wani wasu mutane guda biyu daga cikin Banu Isra'il wanda suna abokantaka da juna mutunci ya hada su sun zama yan uwa saboda abokantaka ɗaya daga cikin su mai sabon Allah ne ɗaya kuma mai kokari ne wajen ibada yana nisantar sabon Allah shi shikenan sai mai kokari wajen ibadan sai yake yi wa ɗan uwansa mai sabon Allah na nasiha wani ka daina wannan laifin bai kamata kai ba sai ya sake yi ya kamata ka daina wannan laifin sai ya ci gaba da yi wata ran da ran sai ya ɓaci shi mai yin zunubin sai sai masa ne wa rabbi ub'asu alai abu isa alayhi raqiban yace ka kyale ni da ubangiji na an aiko ka wuri na ne ka kula da ni yake ga mai umurtansa da me da kyakkyawan aiki cewa ya bar mummuna sai ya ce ka bar ni da ubangiji na ka ta wannan babbar kalma ce ko ga laifin yana yi kuma zai faɗi wannan babbar kalma ya ce ka ƙyale ni da mahalicci na an aiko ka ka kula da ni ne ka bar ni ya ci gaba da saƙon Allah na to shi ne hana shi saƙon Allah wannan mai ibadan shi kuma sai ya ji haushi sai ce wallahi la ya gafiru laka Allah sai ce wallahi Allah bai zai gafarta maka ba to wannan kalman je faɗa ta fi duk abin da wannan mutum yake yi muni shi ke na Allah ya ɗauki ransu sai ta da su na alƙiyama sai ya kira wannan mutumin mai ibadan sai ya ce masa a kunta bi aliman ko kuma au kunta alayya ma fi yaji qadiran kana da iko ne akan abin da ke hannuna cewa ba zan masa gafara ba gafara a hannuna take kai take da daman ka ce na yi wa wannan gafara ko kar na wa wannan kai ka san kana da ilimi a kan cewa ba zan gafarta masa ba ya za ka min shishigi a cikin al'amarina so bangi ta ga masa haka sai ya kira wannan mai laifin shi mai zunubin sai ya ce Udu udkhilil jannata bi rahmati izhaffa dakhulil jannata bi rahmati tafi ka je ka shiga aljanna da rahmata shine sabon Allah saboda ubangiji ta ce rahmati wasi'at kulli shay'in wa rahmati sabaqa ghadabi rahmata ta riga yi na. sai ce wannan mai laifin shi mai zunubin nan wanda ya faɗi wata babbar kalmar tunda ba shirka bane sai ce ka tafi aljanna da rahmata shi kuma wannan mutumin sai aka ce wa mala'iku izhabu bihi ila nar ku tafi da shi zuwa ga wuta a wani hadisin ma cewa yi manzala ta sama yake aka haiko mala'ika jibrilu ya gaya wa manzala ta sallama wannan wani hadisi ne daban da mutumin yi wa dan uwansa nasiha ya iya amsa ya ce Allah bai zai gafarta masa ba manzala ta sama malaika jibril mai zo ya gaya masa ubangi ta Allah yana cewa manzala zallazi ya ta'alla alayya Allah a gafira li fulani faqad ghafartu lahu wa habattu amalaka wa yake rantsuwa ba zan gafartawa ne ba a gaya masa na gafarta masa din shi kuma wannan na rusa masa ayyukansa kaga shigi wa Allah subhanahu wataala bai da kyau kaga ya ce masa kafuri ko Allah bai zai gafarta masa ba shikenan sai ya zamana wancan ne aka gafarta masa din don wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ganin daman Allah ne shi ko wanda aka ce tafi wuta wannan kalmar da ya faɗan ta fi wacce hatsari Sai sa Abu Hurairah ya ce wallazi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi wannan yayi kal magana da wata kalma wanda ta halakar masa duniyarsa da lahirarsa gaba daya da shiru kawai yayi ya bashi da yafi masa saboda haka ba a yi wa Allah subhanahu wataala shi shige a cikin al'amarin sa duk yanda mutum ya kasance mai sabon Allah in dai yana da imani da Allah subhanahu wataala ai masoyin Allah ne ya zaka mai da shi bakin Allah ka da shi daga addinin musulunci sai dan ya shirka ya tabbata hadisi ingantacce na Bukhari sayyidina umar yake cewa akwai wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa ana ce masa abdullahi amma ana mata laƙabi da himar jaki saboda saƙon Allahnsa da rashin mutuncinsa sai ake mar laƙabi jaki kullum sai a kawo shi ya sha giya a masa haddi a sake kawo shi ya sha giya a masa bulala wata ran sai wani mutum ya ce Allahumma al'anhu ma aksara ma yu'ta bihi wani daga cikin sabai sai ce ya Allah ka la'anci wannan mutumi mana ka nesanta shi daga rahamar daga rahamarka mamakin yawan zuwa da ake yi da shi yau ya sha giya amar bulala gobe ga manzo Allah ta sallama sai ya ji ainihin labarin abinda wannan mutumin ya faɗa sai manzo Allah ta sallama ya kushi ce la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu kar ka la'ance shi tabbas yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ɗan giya ya je ya dawo a mar bulala ba zai daina shan giyan ba amma aka la'ance shi manzala ta sama ce kada ka la'ance shi domin yana son Allah yana son manzon Allah ta sama duk da wannan aikin sabon Allah da yake yi to ka gaya za ka yi da mutum addini nan ba ɗakin ka bane ba gidan ka bane balantana ce za ka shigar da wanda kake so ka fitar da wanda ka ga dama bai zai yiwu ba wannan wani ta masa hukuncin musulmi ne ka bar shi a musulminsa wanda aka mar hukuncin kafuri ne shikenan sai ya tafi amma kai baka da dama don addinin ba naka bane na Allah ne subhanahu wataala saboda haka shi yasa mala yake tsoritarwa yana cewa wala nukaffiru adam min alil qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu wannan ba kidar mu bane mu kafurta wani saboda wani laifin da yayi sai dai in mutum bai gane ba yace wala naqulu la yadurru ma al imani dhanbun liman amilahu yace wala naqulu ba ma faɗa mu ahlus sunna wal jamaa la yadhurru ma al imani dhanbun zunubi baya cutarwa tare da imani liman amilahu ga wanda ya aikata shi wannan ko su jama'a ne ana ce musu murji'a su ne wanda suka ce ko ka aikata sabon Allah sabon Allah ba zai cutar da kai ba su kuma kaga sakakin su yayi yawa wai don kai laifi kana nan mumini mai cikakken imani ko kana shan giya ko kana zina ko kana kisan kai duk samu Allah da kake da zai tauye maka imanin gaba kana nan mumini mai cikakken imani saboda haka jira suka ce babu tafawuti a imani wai imani al'umma gaba ɗaya ɗaya yake wani bai fi wani imani ba kare kenan suna nufin imaninka daidai yake da imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da imanin mala'ika jibrilu daidai yake da imanin sayyidina abubakar kaga wannan ba haka wani tabbas kuskure ne duk laifin da mutum yayi suka ce bai tauye masa imaninsa ba domin imani ba ya cutarwa in dai akwai imani a wajen su abin nan zunubi ba ya cutarwa in dai akwai imani suka ce abun nan la yadurru ma al imani al-ma'siya kama la yanfa'u ma al-kufri ta'a sabon Allah baya cutarwa in dai akwai imani kamar yanda da'a ba ta amfanarwa in dai akwai kafurci yanzu kafuri ko yayi sallah za a karbi sallansa kaga ba za a karba ba to haka nan suka ce mumini ko ya aikata sabon Allah ya yi kisan kai ya sha giya suka ce wannan bai zai cutar da shi ba ba abin da imani sai yana nan kamili kamar na kowa wannan su ne ake ce musu murji'a wannan aqida ita ma ba ta da kyau in haka ne me yasa ta ta'ala yake haramta sabon Allah ko ake siffanta me sabon Allah da fasiki wasu laifuffuka aka ce kufurun wasu laifuka aka ce fusuqun da wanda yawa wa Allah da'a Allah ya ce yayi yayi manzon Allah ya ce yayi yayi ya da su zama daidai da wanda in Allah ya ce yayi ya bai zai yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi kuma su zama daidai matsayin su a wajen Allah subhanahu wataala me wannan aqida idan yana da ƴaƴa guda biyu wannan yana masa ladabi yana masa da'a wannan kuma yana masa rashin kunya baya bin umarninsa matsayin su za su zama ɗaya a wajen sa ba za su zama ba to haka bayin Allah suke wanda yake da da'a yake wa Allah da'a to yana da matsayi babba a wajen Allah subhanahu wataala wanda kuma yake sabon Allah bayi da matsayin da ya kai na wancan sabon Allah sai ya tauye masa darajarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama mumini mai tauyayyen imani amma ba mai cikakken imani ba bayan da zai ka imanin ka irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko na Abubakar ko na Umar ko na Usman baka kai haka ba me yasa saboda sun fi ka nisantar sabon Allah sun fi ka yi wa Allah da'a saboda ka imanin ka bai kai bai kai nasu ba to kaga wannan sakakin yayi yawa ko to shi yasa mu aqidar mu ta gaskiyar tana tsakatsaki ne bainal ifradi was tafrid to wancan sun yi ifradi suka wuce gona da iri suka ce wanda ya aikata zunubi kafuri ne kawai ya fita daga musulunci kaga wannan wuce gona da iri ne su kuma wayannan murji'a sai suka yi tafridi sakaki suka ce daidai yake da kowa wanda ya sha giya ko ya zina mu kuma muka ce a'a yana nan a musulunci bai fita ba bai zama kafuri ba sannan kuma ba daidai yake da sauran mumine ba saboda me sabon Allah da ya tauye masa imaninsa amma imanin yana nan sai dai ya rauku so da haka sai mu sa masa sunan da shari'a ta sa masa fasiki misali ko mumini mai tauyayyen imani don banda mumini da kafuri a ko ta siffa kuma ta tsakiya ai shine ainihin mutum ya zama fasiki yana nan mumini amma fasiki akwai muminun salihun akwai muminun fasikun mumini nagari da mumini wanda ba nagari ba saboda haka aqidan ahlus sunna wasiqiyya ce tana tsakiya a abin da ya shafi musulmi ya aikata laifi tana nan bainal khawarij wal murji'a tsakanin khawarij da murji'a su sun ce ya fita wannan sun ce yana nan daren kaman kowa aqida ahlus sunna jama'a a yana nan a musulunci amma mu'minai bayan Allah sun fi shi imani idan aka zo babin kaddara bainal jabariya wal qadariyya su jabariya suka ce al'insanu majburin bifili mutum bai da katabus shi yake aikata ai ta ta'ala shi yake tilasta shi yana sabon Allah kadariya kuma suka ce shi yake sabon Allahnsa ko Allah bai ga dama ba Allah ma baya sani yayi sabon Allah sai bayan yayi kaga duk wannan barna ne aqida ta gaskiya mai aikata sabon Allah da ganin sa yake aikatawa amma kuma ubangiji ta shi ne ya ba ganin daman shi ya ga dama yayi kuma ganin sa ba ta amfani sai da ganin daman Allah saboda haka ya nemi yayi yi da sa da ganin sa sai Allah ya ba dama ya yi sabon Allah kaga wannan shine zai nuna ubangiji Allah ba abun da za a yi a fi ƙarfinsa inda a ce bai ga dama ba biyan da kai baka yi saka fi ƙarfinsa kai ba mali yace wa narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fuwa anhum wa yudkhiluhum al jannata bi rahmatihi wa la na'manu alayhim wa la nashhadu lahum bil janna wa nastaghfiru li musiihim wa naqafu alayhim wa la nuqanniduhum mali yace narju lil muhsinina min al mu'minin aqidar mu shine muna kaunatawa masu kyautata ayyukan su daga cikin mu'minai an ya'fuwa anhum ubangi ta'ala ya musu afwa muna ƙauna muna fatan duk mumini mai kyakkyawan aiki ubangiji ta ya masa afuwan zunubansa ko da ya mutu bai tuba ba wanda ita ce aqidan ba za mu ce zunuban za su kai shi wuta ba bira wa yudkhiluhum aljannata bi rahmatihi kuma ubangiji ta zai shigar da mumine gaba ɗayan su aljanna bi rahmatihi da rahmata. muna kaunan haka Allah ya fi masa zunubansa in mutu ya mutu yana sakon Allah sannan ko muna fatan ubangiji ta ya shigar da shi aljanna da rahamarsa amma wala na Amanu alaihim ba ma amince masa azabar Allah ba za mu ce kaɗan idan ya mutu Allah ba zai azabtar da shi ba don wa ya gafiru ma duna zalika liman ya shawo Allah ya ce wanda ya laifi ba shirka ba in Allah ga dama yana gafarta masa kaga in bai ga dama ba fa ba zai gafarta masa ba saboda haka muna tammata masa ramar Allah muna tsorace masa azabar Allah wanda ita ce aqida ingantacciya ba za ka kai shi aljanna kai tsaye ka ce dan aljanna ba ne sannan ko ba za ka kai shi wuta kai tsaye ka ce dan wuta ba ne a'a kana tammata masa rahmar ubangiji ta'ala kana tsorace masa ainihin azabar Allah kenan yana cikin mashiyar Allah to ne ta ce aqida mai kyau kamar yadda ibnu abi zai yake cewa wa hum fi mashi'atillah masu sabon Allah daga cikin bayin Allah daga cikin muminai musulmai suna cikin mashi'ar Allah in Allah ganin dama Allah in ya ga dama ya gafarta musu in ya ga dama ya ainihin abin nan ya musu rahama ma'ana ya azabtar da su gwargwadon laifinsu sannan sai ce wala nashhadu lahum bil janna ba za mu yi musu shaida da aljanna ba ba za mu ce wani dan aljanna ba idan akwai masu kyautan aljanna a yanzu haka halin da ake ci akwai masu kyautan aljanna wanda aljanna sun mai da ita kaman kaman kwanon hatsi ko kuma ko kuma noman tuwo zaka ba wanda kaga dama kawai za su iya zuwa ka zo in kai abin nan makusancin su sai ce sun baka aljanna kawai shikenan wannan suna nan ko ka sani ko baka sani ba ni na san wanda suke ba da kyauta aljanna na san su na zauna a garin su ana ce musu yan hakika saboda haka kai ba ma aljanna ba ana ba da kyautan alwala ma saboda wasa da addini sai mu ce ya roƙa maka alwala ta wata ɗaya ka je kai ta sallah ba sai ka alwala ba ko ta warware a ƙarshe in ka dage kana fada kana fadanci kana ladabi da biyayya sai a ce an baka aljanna ma gaba daya kaga wannan shishigi ne wa addinin Allah subhanahu wataala kuma ɓatan basira ne da zai sa mutum ya yadda da haka din kuma ya imani da shi rashin fahimtar tauhidin Allah shi zai sa ka yadda da irin wayannan mutanen ka yi imani da su aljanna ta ubangiji ne subhanahu wataala ba mai ba da ita sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya kyautan aljanna sai in Allah ya ce wani dan aljanna ne sai ya ce to wani Allah ya ce kai dan aljanna ne saboda haka wala nashhadu lahum bin janna ba ma yi musu shaida da aljanna mu ce su wa'annan yan aljanna ne ba ma yin haka shine anan Sheikh bin ba zai taliki yace muraduhu rahimahullah abinda shi Imam Tahawi yake nufi illa man shahida lahu Rasul sallallahu alaihi wa sallama bin janna sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masa shaida yace dan aljanna ne to wannan kan tabbata mu ce dan aljanna ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana masa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzo Allah baya magana da son zuciyarsa duk abin da ka je faɗa wahayi ne aka masa ubangiji ta'ala ne masa wahayi yace abubakar da umar da usman yan aljanna ne sai ya faɗa shikenan wannan mu ma dole mu mu faɗa to da haka amma in banda wa'annan ba a yarda ka ce wane da wane dan aljanna ne. illa man shahida lahu rasul sallallahu alaihi wasallam bil janna kal asharati yace kaman mutum goma wanda aka musu bushara da aljanna abubakar umar usmanu ali abdurrahman bin auf zubairu bin al-awad abu ubaida amir bin Jarra, talhatu bin ubaidillah sa'd bin abi Sa'idu sa'id bin zaid wanda mutum goma manzala ta sallama a cikin hadisi daya yace dukkanin su yan aljanna ne musu bushara da aljanna wannan dole ka ce yan aljanna ne sai ce wa hawi da makamancinsu don akwai zai ban da wayannan amma wani abin da sa aka keɓance su ana ce musu al'asharatu asharatu al janna mutum goma da aka musu bishara da aljanna saboda lokaci ɗaya aka musu bishara amma akwai makamanta wannan kamar bilal manzara sun sana za ta ya ji karan takalminsa a cikin aljanna kaga shi ma masa bishara haka matan manzon Allah ta sallama an musu bishara da aljanna haka nan Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi manzala sallallahu alaihi ita ce sayyidatu nisa'il janna shugaban matan aljanna kaga mata bushara kenan irin su Hassan da Hussein yace sayyida shababi ahli janna shugaban matasan aljanna kaga Hassan da Hussein jikokinsa su ma yan aljanna ne da makamancin wayannan amma wayannan su ne take hadisi yazo a dunkule faɗe su to irin wannan wanda ya tabbata a sunnan manzala ta sama ingantacciya an ce dan aljanna ne sai ka ce dan aljanna ne ko shakka ba za ka yi ba amma in ba su ba fa ba kai saka riba aljanna ba ubangiji ta shi ne mai ribawa sai gaya wa manzala ta sama manzala ya fada wa al'umma wani dan aljanna ne sai sai kama ya ci zalika fi akhiri kalamiji kama yanda wannan din zai zo a ƙarshen maganarsa ma al-ilmi bi anna min aqidati ahli sunna wal jama'a tare da ilimi da sani cewa yana daga cikin aqidan ahlus sunna wal jamaa ash-shahadatu lil mu'minina wal muttaqina ala al umumi bi annahum min ahli janna shaida wa mu'minai da masu tsoron Allah a bisa umumi kai umumi da sifofin su ka ce su yan aljanna ne kaga duk masu tsoron Allah yan aljanna ne وسابنا وسابق وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وإدى للمتقين كي قاقاوا إذواغا نيمان غافرا أبنجي تعالى كي قاقاوا إذواغا أيكين دا زي كيكو الجنة واند فائنتا يا كي فائن سما دا كسا واندا أعدى للمتقين أنت نديتا دم تطورون الله شكنا دم تتقوى مؤمنين وتطورون الله ين الجنة أما وراك تي زيد دا أمر دا بقر دا خالد دا موسى دا كلام بعد ما كان يصافى sai dai kawai umumi duk wanda ya shiga cikin wannan siffan ya zama dan aljanna wannan kama aqidan ahli sunna ne dole kuma ka faɗi haka sannan yace wa annal kuffara wal mushrikina wal munafiqina min ahli nar da kafurai da mushrikai da munafukai dukkaninsu yan wuta wannan shi ma nassi ne na alqur'ani kamar yadda malam zai kawo mana saboda haka kafurai da mushrikai da munafukai dukkaninsu yan wuta ne in an ce kafuri wanda ya kafurce cewa Allah yi addinin musulunci kafuri tantagarya ko da bai da wani addinin daban in an ce mushurki wanda ya haɗa bautan Allah da bautan wani abu daban kaga shi ya shirka duk sunan dukan su kafurai ne amma wannan in an ce alkufuru ko da baya bautan gunki in dai ba bautan Allah bai imani da Allah ba sunan sa kafuri in an ce mushurki yana bautan Allah ya haɗa bautan Allah da bautan wani bautan Allah bata amfane shi ba zai dawwama a wuta munafiki kuma shine wanda a zahiri yace shi mumini ne amma a zuciyarsa shi kafuri ne dukkanin wayannan gaba ɗayan su yan wuta ne kuma za su dawwama a wuta har abada ba za su fita ba kama dallat ala zalikal ayatil karima ma'ana yace kamar yadda ayoyi Alkariman masu daraja suka yi nuni akan haka wa sunnatil mutakallim laqiya shaytanatan fi tariqin faghashiha wa nasu yanzurun idan mutum ya yi haka ya sadu da iyalinsa ya zo yana yaɗa sirrinta hanya sannan sai ya faga shiya ha ya afka mata yana zina da ita wannan su yanzurun mutane suna kallo ma'ana mutumin da ya sadu da iyalinsa a sirrance ya zo kuma yana gaya mutane kamar mutum ne zai samu ma mutumin banza ya samu matar banza a kan titi ya zo yana zina da ita kowa na gani domin amfani kuyan dama kar a san me kuka yi to ka zo ka faɗa saboda haka wannan kasuwa dole ita ba sai ka riko mata nata ba kamar yadda wasu suke fahimta in ka ci tsire sai ka riko mata in ba haka ba ka zalunce ta a'a ai wannan ba ciyarwa ne na waji ba na ihsani ne wata ran zai kama ka yi tafiya ko kana wani waje ka yi kwaɗayin wani abu sai ka ci ba lallai ka riko wa ka ba amma dai ciyarwa na wajibi dole kai kuma wannan ihsani shi ma ana bukatansa lokaci ba lokaci in dai har kana da halin da za ka ci abinci to dole matar ka mata shi ne ma'anar wannan sannan ka sanya mata ka bata ka mata tufafi in ka yi tufafi in za ka sa riga ita ma ta kaulu subhanahu yana daga cikin wannan fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa na'im tabbal masu tsoron Allah suna cikin aljannatai wa na'imin da kuma ni'imomin Allah wa qauli azza wa jalla da fadin Allah subhanahu wa ta'ala وعد الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ubangiji ta'ala ya yi wa muminai maza da muminai mata alkawarin aljannatai ba ma aljanna ɗaya ba aljanna da yawa wanda ƙoramun suke gudana a ƙarƙashin su ƙoramu na ruwa da na giya da na nono da na zuma khalidi na fiha kuma suna masu dawwama a cikin aljannan har abada kaga zaka ce duk mai tsoron Allah dan aljanna ne sai dai ba za ka ce wane da wane kaiwa mutane kyauta aljanna ba ya ce fi ayatin kasiratin ya zuwa cikin ayoyi jewa ta dullu ala hadal ma'ana wanda suke nuna wannan ma'anan cewa mai tsoron Allah dan aljanna ne amma sai ka faɗe shi da siffan kawai wa qawlu subhanahu fil kuffar da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala dangane da al'amarin kafuri. yace wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqza alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur ubangiji ta ala yake waɗanda suka kafurta suna da wutan jahannama ita ce sakamakon su kafurai kaga tabbas kafuri yana cikin wutan jahannama kuma ba za a ɗauki ransu ba fayamutu ballantana su mutu ba wai sun shiga wutan shikenan za a cire ransu su kalbalce ba la mutu fiha wa la ya shi bai mutu ba kuma shi bai rayuwa ta jin daɗi ba don za a mayar masa da ransa a gangan jikinsa domin ya ji raɗaɗin wutan jahannama kuma ba zai mutu ba a cikin wutan jahannama sannan wala yukaffafu anhum min azabiya ba za a sassauta musu azaban wutan jahannama ba kullum ninkin ba baninki kazalika najzi kulla kafurin ubangiji ta lake yace haka muke sakawa kowane kafuri sakamakon sa wutan jahannama sannan wa qawlu subhanahu da fadin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da munafukai yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira mu'minai abuna munafukai sune masu koye kafurki su bayyana da musulunci suna cikin karkashin kasa na wutan jahannama walan tajida lahum nasira ba za ka taba samun wanda zai taimake su ya hana su shiga wutan jahannama ko ya fidda su daga wutan jahannama ba kaga wannan tabbas sai ka ce duk munafiki dan wuta ne amma ba za ka ba za ka ainihin tuhunci wani musulmi da munafurci kuma ka je ka jefa shi a cikin wutan jahannama ba sai da wannan munafurcin sai tabbata yace wa fi ayatin ukhra da wasu ayoyin da ta dullu ala hadha al ma'ana wanda suke nuni a bisa wannan ma'anan wa billahi tawfiq dacewa na ubangiji ne subhanahu wataala shi ke datar da bayansa su fahimci aqida ta gaskiya saboda haka imamu tare ya ce wala nashhadu lahum bil janna ba ma yi wa muminai shaida da aljanna mu ce wane a su da sunayensu wane ɗan aljanna ne wannan wasa da addini ne duk da kaga yana kyautan aljanna wasa yake da addini bai ma fahimci addinin Allah ba sannan bai san darajar wahayi ba domin wahayi shi yake da wannan matsayin amma kai baka da shi don baka san gaibu ba wa nastaghfiru li musii sannan su masu munanawa kuma masu mummunan aiki masu sako muna nema musu gafara wanda ita ce aqidar mu wanda yake kyakkyawan aiki muna tammata masa rahamar ubangiji ta'ala ya masa afuwa ya shigar da shi aljanna da rahamarsa amma ba za mu ce wane yanzu haka yana da gidan aljanna za ka wasu ke fada malamin sai rasu sai su ce yanzu haka yana aljanna in za su je ziyarar kabarin wani malamin su ko shehin su sai su ce bari mu tafi dausayin aljanna za mu je ziyara dausayin aljanna sun ba shi kyautan aljanna wannan kuskure ne ba idan ahlus sunna wal jama'a bane mu muna tammata masa aljanna za mu ce muna tsorace masa azabar Allah ke yasa muke masa kyakkyawar addu'a in ya rasu mumini wa nastaghfiru li musii'in wanda yake munanawa yake sabon Allah shi ko muna nema masa gafara a aqidar mu wa nakhafu alaihim sannan muna tsorace musu azabar Allah don kada wannan sabon Allah ya halakar da su ya shigar da su wuta muna tsorace musu azabar Allah muna nema musu gafara wala nuqanniduhum ba za mu ɗebe musu tammani daga rahamar ubangiji subhanahu wata'ala ba idan mutum ya mutu yana sabon Allah istighfari muke masa sannan muna tsorace masa azaban Allah saboda sabon Allah sababi ne na shiga wuta amma ba za mu tsebe masa tammani daga rahamar Allah mu ce da ya mutu kawai wuta zai tafi ba ba ma haka saboda haka ba ma cewa wani dan aljanna ne wani dan wuta ne wala na qadau bi adin bi jannatin wala na mu ce wannan dan aljanna wannan dan wuta wannan saboda kyawun ayyukansa kawai dan aljanna ne wannan saboda na ayyukansa dan wuta ne ba ma yin haka dan wuta muna ne mai sabon Allah muna nema masa gafara in yi rasu muna tsorace masa azabar Allah ba ma ɗebe masa tammani daga rahmar Allah akwai wani ya tafi aljanna sai ya tabbata hadisi ingantacce akwai bawan da ubangiji subhanahu wata'ala zai kira shi tare da yayi laifuffuka a duniya da sabon Allah sai ya kira shi ya tabbatar masa da laifuffukansa ubangiji ta'ala ya suturce shi ya ce a duniya baka yi laifin kaza da kaza da kaza da kaza ba sai ya ce ya rabbi nayi ba sai laifin kaza da duk a ga masa laifukansa sai ya kamar ya halaka yayi ta ya yayi ubangi ta ala sai ce kamar yadda na rufa maka asiri a duniya a nan ma lahira na rufa maka asiri na gafarta maka tafi aljanna to ka gani yana daga cikin wayannan ya zaka ce ba zai samu rahamar ubangiji su bani wataala ba sannan akwai abubuwan da suke hana shiga wuta ko da mutum ya yi sabon Allah abubuwa guda goma sha ɗaya ibnu abil'iz ya kawo a cikin sharhin aqidatu tahawiyya ga sunan zan lissafa mana su abu na farko a tauba tuba illa man taba duk mutumin da ya laifi ya tuba ubangiji ta zai karbi tubansa at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu at-taubatu tahdimu ma kana qablaha haka manzo Allah yake tuba yana rusa abin da ke kafinta. to yanzu ka san cewa ya tuba ko bai tuba ba yana sabon Allah kai ka sani sai ka ji labarin ya mutu to in ya tuba fa ni tuba Allah zai karbi tubansa abu na biyu akwai istighfari wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah baya azabtar da mutane suna neman gafara to idan sun nemi gafara Allah ya yafe musu fa yaya za ka yi in an yi dace Allah ya karbi istighfari ya karbi tuban ba dama ka ce yan wuta sannan akwai alhasanat ubangiji ta ce innal hasanati yuzhibna sayiat kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka wani za ka samu laifin da ya ɗin a kashi ɗari bai kai kashi ɗaya na abin nan bai kai kashi ɗaya na kyawawan ayyukansa ba kashi ɗari sai za a yi mummunan aiki kwaya ɗaya ya dulmu yadda kyakkyawan aiki tafayin da tara ba auna ayyukan za a yi ba to ya kai ta sani zai haye ko ba zai haye ba to da akwai alhasanat wa'at bi sayyi'ata alhasanata tamhuha kyakkyawan aiki yana shafe mummuna sannan akwai almasa'ibu duniyawiya shine na hudu masibu na duniya sai Allah ya dora mutum bala'i don ya kankare masa laifinsa sai ya mutu bai da laifi rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala ya inganta hadisi bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma yusibu mu'mina min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta shaukatun yushaquha illa kuffira biha min khatayahu ba abin da zai samu musulmi na musiba wani wahala da ya shiga ko wani ainihin masifa ko wani rashin lafiya ko kuma bakin ciki da bacin rai da juyayi ya shiga cikin wani hali kai ma ubangi Manzala Allah sallallahu alaihi ce har kaya da zai taka ya ji radadi ta soke shi face ubangi ta la kare masa zunubansa da sababin wannan musiba ne tana a ce zazzabi mai tsanani ko wani bala'i ko malaria ko kuma a ce ainihin ciwon diabetes ko hawan jini da sauransu duka wannan kafara ne wa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam to ubangiji ta alaƙila ya tsora masa irin wannan bala'in ko na hasara ma na dukiyarsa sai zama sababi na kankare masa wannan laifin ya za ka ce zai tafi wuta abu na biyar azabul kabri azaban kabari wani shi daga kabari za a masa azabarsa gaba ɗaya a gama azaban kabari sai ya zama kafara na ne na zunubansa ba zai tafi wuta ba zunubansa ba su wuce iya na azaban kabarin nan bane azaban da za a masa an masa azaban kabari yau sai tafi aljanna sannan akwai abun nan du'a'ul mu'minina wa istighfarihim akwai addu'a mu'minai da da neman gafaransu mutum ya rasu mu'minai suna ta masa addu'a suna ta nema masa gafara idan Allah ya karbi addu'an kan ba shikenan ba ya Allah ka ji kan wani ka masa gafara tun daga sallan gawansa har abun ya shi har har wani ya mutu yana masa addu'a ƴaƴansa suna masa iyalansa suna masa to ubangiji ta Allah ya karbi wannan addu'a ai kenan. ana nema masa gafarar zunuban san Allah ya karba sai ya gafarta masa kaga bai zai tafi wuta ba to kai ya zaka yi hukunci cewa ya tafi abu na bakwai ma yuhudi ma yuhuda ilaihi ba'da al-maut min sawabi sadaqatin aw qira'atin aw hajjin aw nahwi dhalik kyautan da ake shi na ladan kyakkyawan aiki ba mutuwarsa sai a yi sadaka a ce Allah kai wa wani ladan a yi karatun ƙur'ani Allah kai wa wani ladan a yi aikin haji Allah kai wa baba na ladan wannan kyauta da ake masa na kyawawan ayyuka wanda da zai mana bayani su a can gaba za su iya zama sababi na yafe masa wannan laifin ko ladan sai rinjayi wannan zunubin da ya yi sai ya tafi aljanna zaka da daman ka ce wuta zai tafi abu na takwas a hawali Yomin Kiyama wa shada'idu tsorace tsoracen takin alkiyama da tsananinsa wani laifinsa bai wuce wannan tsoron kawai shine sakamakonsa ya birkita ya shiga cikin wani hali ya shiga halin kakani yi a tashin alkiyama to wannan din shine kafaran laifinsa Wani ta ya masa kafaran laifin da wannan azaban da ya masa ɗin ta tashin alkiyama ba sai ya shiga wutar jahannama ba ba dama ma ka ce dan wuta ne abu na tara ya tabbata hadisi a wajen bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi ce innal mu'minina idza abaru sirada wuqifu ala qantaratin bayna al-jannati wan nari fayuqtasu li ba'dihim min ba'd fa idza huzibu wa nuqu min rahmatu rabbih illa adh-dhallun ba mai tsaye kauna daga rahamar ubangijinsa sai batacce don saboda wani laifin ka ubangi ta la ta'azamu dham laifi ba yi wa Allah girma yace ya dan adam da zaka zo cike da sama da laifi da na zo maka cike da sama da gafara gafarta maka قل يا عبادي الذين أسرفوا ala أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ya ko wanda kuka tsaye kauna daga rahamar ubangiji subhanahu wataala abin ya ko wanda kuka yi barna akan kawunan ku kuka yi sabon Allah sabon Allah ya muku yawa kar ku ɗebe kauna daga rahamar Allah yanzu ubangiji ta'ala Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya shine mai gafara shine mai jin kai so da haka ubangiji ta'ala so yake ka zo ka tuba ka gyara ayyukanka ba wai za ka ɗebe kauna daga rahamar ubangiji ne subhanahu wataala saboda haka ɗebe kauna daga rahamar Allah da kuma aminci daga azaban Allah kana ga kai Allah da zai azabtar da kai ba ka ba kanka garanti to wannan dukkanin su haramun ne a addinin musulunci kuma suna tauye mutum tauhidi kai suna fidda mutum ma daga musulunci gaba daya shi yasa ma ne yace wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qibla wa haqqi hanya ta gaskiya mana aqida ingantacciya bainahuma tana tsakanin su li ahli al ga masu kallon al-qibla sai sallah menene tsakanin wannan shine mutum ya zama bainar khawfi wa raja yana tsoron azabar Allah yana tsoron rahmar Allah ga dai da'a yana yi yana sallah yana da tauhidi wannan yana tammanin rahmar Allah subhanahu wataala ta wannan bangare ga kuma sakaki da yake wajen ibada da sabon Allah wannan kuma yana tsoron kada Allah ya kama shi da wannan laifin ya azabtar da shi a haka zai ta tafiya bainal khawfi war raja wannan shine imani na bayin Allah subhanahu wataala masu cewa ka bauta wa Allah saboda son sa kawai da kake ba don kaunar aljanna sa ba don tsoron wutar ka ba wannan aqida ce ta mubtadi'a masu bid'a aqida ce wanda ba ingantacciya ba ubangiji ta ya kwadaitar da bayinsa da rahamarsa in sun masa da ya tsoratar da su da azabansa in sun saba masa to ya za ka kai kuma ka zo ka ce kawai ka bauta Allah ba don neman aljanna ba don tsoron wuta ba su suka ce wai haka ne wai kenan idan ka bautawa Allah don ya sa ka aljanna wai inda babu aljannan kenan da ba za ka bauta masa ba a ai ubangiji ta'ala ne ya tsara inda ya tsara a masa bautan babu aljannan ma za a masa da'an amma dai tun da yace a kaunaci rahamarsa akwai hikima a cikin haka a ji tsoron azabarsa akwai hikima a cikin haka ibn al-qayyim yace kamar tsuntsu ne gangan jiki da fukafukai guda biyu tsuntsu ba zai tashi ba in babu gangan jiki to gangan jikin shine son Allah shine zai dauke ka kai ibada bai zai tashi ba in babu fuffuke kwaya ɗaya fuffuken dama kaunar rahamar Allah na hagu kuma tsoron azabar Allah idan ka samu wannan kana kaunar rahamar Allah shi zai karfafa ka ka bauta wa Allah subhanahu wataala inda ya kamata ɗaya fuffuken tsoron azabar Allah shi zai hana ka ja baya daga ibada din ba za ka ja baya ba gaba gaba dai domin ka ja baya ko wutar jahannama a bayan ka. kaga tsoron azaba Allah zai sa ka ja ba zai hana ka ja ba in kai gaba kuma kana tamani rahmar Allah aljanna ne ku yi gaggawa zuwa ga aljanna haka ubangiji ta Allah ya fada sannan mala'iku su ne babban misali wajen ibadan Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la tasbihi dare da rana kullun cikin ibada la ya'suna Allah amma amarahu wa yaf'aluna ma yumaru to ga ubangiji ta Allah ya faɗi sifofin mala'iku yake gaya wa masu bautan mala'iku yake ulaika allazina tad'una أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا waɗanda suke bautawa mala'iku su sani fa mala'ikun nan da suke bautawa su in ma fa suna neman kusanci ne a wajen Allah subhanahu wataala suna bautan Allah ne don neman kusanci sannan suna kaunar rahamar Allah suna tsoron azabar Allah domin azabar Allah abun tsoro ne kaga mala'iku suna bautan Allah domin son Allah da suke yi da kuma tsoron azabarsa da kuma ƙaunar rahamarsa kowane mumini dole ne ya zama yana son Allah yana ƙaunar rahamar Allah yana tsoron azabar Allah in ba haka ba addininsa ba zai taba tafiya daidai ba imaninsa ba zai cika ba tauhidinsa ba zai zama mai kyau ba in aka cire maka ɗaya daga cikin wayannan shike na Allah ta maka tauhidinka dole ne ka so Allah ka ƙaunaci rahamarsa ka ji tsoron ka ji tsoron azabansa shi yasa ma ne yace wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qibla hanya ta gaskiya tana abubuwa guda biyu bainal khawfi war raja da'iman musulmi a haka yake kuma wannan din shine tsira idan bai da wannan ya samu matsala ba za ka ba kanka garanti ba ka ce za ka tafi aljanna ka rudu ne wannan ba za ka ɗebe kauna daga rahamar ubangiji ba ka ce wai kai wuta za ka tafi wannan kuma baka san Allah ne subhanahu wataala ba ubangiji ta'ala mai rahama ne mai jin kai ba za ka yi wannan hukuncin ba kenan matsalar yadda take ba za ka ba wani aljanna ba ba za ka ba wa kanka ba ba za ka shigar da wani wuta ba ba za ka shigar da kanka ba duk wannan hukunci ne na ubangiji ta'ala wanda ayyukansa irin ne yan aljanna ne kana tammata masa shiga aljanna kana masa kyakkyawan zato kana roƙon Allah ya shigar da shi wanda kuma ayyukan sa irin ne wuta ne kana tsorace masa shiga wuta kana nema masa gafara kada Allah ya shigar da shi wuta to kai ma haka ne kana tsoron zunubanka kana neman gafara kar ka shiga wuta kana yin ayyukan da'a domin kaunar rahamar Allah ya shigar da kai aljanna kana tsakafaki wannan idan aka ɗauki wannan aqidan to nan ne za a zauna lafiya a addini amma saɓanin wannan wannan ruɗe shedan ne ba aqida ce ingantacciya aqidan magabata ba ما يأتي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه هنا غنين مطيعنا wata doguwar magana ne wanda kuma tana da sharhi Wataƙila za mu ta sauran lokacin insha Allah da tambayoyi ubangiji subhanahu ta'ala ya inganta mana imanin mu ya kara mana imani ya kara mana fahimta wato tauhidi wanda yake ingantacce wanda ainihin za mu bauta wa Allah subhanahu wataala da shi a bisa asasi wanda yake mai karfi ubangiji subhanahu wataala yi mana rahama ya mana jin kai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan mai tambaya na farko yana cewa Allah shi gafarta malam mutum ne ya tura ya wakilci mace ko kuma ya sa aka wakilta mishi ya auro wata mata amma daga baya sai aka bincika aka gane cewa wanda aka tura ya wakilce shi din ko wanda ya wakilci matan aka daura mata auren ba musulmi bane ya matsayin wannan aure yake bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala shar'in wali shine ya zama musulmi amma ya zama ba musulmi ba auren bai yi ba abinda malamai suka yi sabani in fasiki ne auren yayi ko bai yi ba musulmi ne amma fasiki zancen da ya fi inganci auren yayi sai dai yana suka a wajen kamalan auren za a ce fasiki ne ya ba ita amma auren yayi amma in dai kafuri ne kafuri ba walittaka sharadin walittaka ya zama musulmi saboda haka idan babanta kafuri ne sai dai sarki ko alkali ko wani jauro ko mai unguwa ya bada ita ko wani daga cikin malamin gari ko wani dottijo amma kafuri baya aurarwa da ai baya aurar da musulma na'am eh, mai tambaya na biyu kuma yana cewa a tambayar shi na biyu shi wannan mutum yake cewa to yaya kuma idan aka ɗaurawa mutum aure da mace a matsayin sunansa tanko ko Ɗanladi ladi ko bala ko makamantan irin wannan suna ba a faɗi sunansa na asali ba ya matsayin wannan auren ko ah, mutane suna wahalar da kansu a wajen aurar abin nan a wajen ɗaurin aure mutum ana ce masa ɗan ladi amma sai su ce sai an binciko me babban sunansa asalin sunansa ko muhammadu ko ahmadu ko makamancin wannan ai abin da ake kiranka da shi kawai shine sunanka in da ta an raɗa masa Ahmadu ma to yanzu dan ladin dai shine aka san shi da shi da ake so a ɗaura auren a san da wane aka ɗaura kawai shikenan ko da wani suna aka kira shi in an san da wane aka ɗaura magana ta kare Allah ya ɗaura auren wane da wane ko mutane sun shaida abokanansa da iyayensa da ƴan uwansa shikenan an samu shaida ko da wani irin suna ne ba dole sai an je an kwakulo can asalin sunansa ba saboda haka matsalan ba ta suna bane a san wane ne aka yi auren da shi kawai shine abun bukata wannan kuma yana cewa muna sallah tare da liman ne sai wata mace ta ta wuce a gaban liman din ko ba wani kowane irin sutura a gaban shi sallamu ya ɓaci ne ko yaya to wannan matsala ne wanda malamai suka yi saɓani cewa mace in ta wuce a gaban mutum sallah ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba amma mata wanda take ba riga domin mazala ta sama inganta a hadisin sai ce abubuwa guda uku suna yanke sallah ya kaɗa salata salata salatu abubuwa guda uku al'abun nan alha'idu wal himaru wal kalbil aswad da mace wanda ta kai minzalin ta yi haida. da jaki da kare baki in suka wuce a gabanka za su bata maka sallah matukar baka sa tura ba to wannan malamai sai suka yi saɓani. wasu suna ganin wannan hadisin kaman an shafe shi domin akwai wani hadisi da yake cewa la yaqta'u salata shay'un mimma yamurru bayna yaday musalli ba wani abu da yake yankewa mutum sallah don ya wuce a gabansa to amma wannan hadisin bai inganta ba wanda kuma malikiya da shi suka yi riko suka ce babu ainihin abin da zai yankewa mutum sallah amma wasu sun ba wannan hadisin ansa suka ce abin nan musamman imam ahmad ya ba da guda biyu amsa ɗayan kuma aka rasa amsansa in ba wancan hadisin ba mace ta wuce a gabanka sallanka ta ɓaci sai suka ce aisha radiyallahu anha ta ce ta ba da labarin cewa tana manzala sallallahu yana sallan nafila a ɗakinta ya zamana tana kunce a gabansa kuma ya ci gaba da sallan har in yi sujjada ya zunguri kafanta sai ta ja kafanta in yi daga daga sujjada din sai ta mai da kafanta ta ce da suka ce da sallah mace wucewan mace gaban ga mai sallah yana bata sallah da Aisha radiyallahu anha ba za ta kwanta a gaban manzon Allah sallallahu kuma yi sallah a ainihin tana gabansa ba sai suka ce wannan shine amsa na alhaid suka ce abin da ya shafi jaki kuma abdullahi bin abba wataran ya zo da jakinsa yana rike da shi ya datsa tsakanin safu da safu da jakin nasa sai ya wuce sai suka ce to gashi nan ya wuce da jaki ko ba a ce ya sake sallarsa ba amma alkalbul aswad kare baki imam amma yace ban samu amsa akan wannan ba saboda haka sallah tana ɓaci in kare baki ya wuce a gabanka wanda kuwa suka ce har kare bakin sun yi amfani da wancan hadisin da'ifin wanda ya ce la ka tsawo salata shay'un mimma yamuru ne yadayn musalli to amsa a nan shine farko dai wannan hadisin da'ifi ne ba za a kafa dalili da shi ba tunda ya zama da'ifi kenan kare bai da amsa kare baki fa amma don an tambaya ma balul aswad min al ahmar manzala sai sama ce al kalbul aswad shaytanu ya aka bambance jan kare da baki manzala sai sama ce bakin kare shaytan ne Jari ya wuce ba matsala amma baki kuma sai yanke maka sallanka in kare bai da an samu kace amma abin da ya shafi jaki shi wannan ba ya wuce a gaban liman ba ne, ya wuce ne a tsakanin sahu da sahu ya tabbata kuma cewa suturan liman ita ce suturan mamu ke sa manzala sallama yana sallah sai akuya ta zo za ta wuce sai ta matsewa jikin bango har ya matse ta sai ta wuce ta bayansa kaga ta wuce ta bayan sannan ta wuce gaban wasu masu sallah amma kuma dai kar ta wuce ta gabansa saboda gabansa in an wuce a gabansa shine matsala ga mamu amma an wuce tsakanin sahu da sahu babu damuwa shi yasa idan ya halatta ka bi tsakanin sahu da sahu ka je ka cika ta wani sahu ba wanda zai tare kai mu mutum tare ka bai fahimci abun ba ne ba a tare mutum in tsakanin sahu da sahu yake tafiya sai dai a gaban liman sai a tare shi ko kai kaɗai a sallan ka sai ka tare shi to da haka suka ce wannan jakin ba wai a gaban liman ya wuce ba a gaban mamu ne gaban mamu kuma babu damuwa in dai akwai liman amma Aisha radiyallahu anha ita kuma ba wucewa ta yi ba tana kunci ne a wurin ita ne sutura domin ya halatta kai sutura da mutum ko yana gaban ka ya tsaya a gaba kamar sutura ka yi sallah kana bayan sa to ai Aisha kunciya ta yi a gaban sa ba wucewa sai ba hadisin kuma ya ce min ma ya muru ya qadau salata salatu abokun ya wuce saboda haka wucewa ake nufi da Aisha wucewa ta yi ne mazala da yake sallarsa ba da sai wannan sai ya zama hujja da haka zancen da ya fi inganci hadisi na bashi a zahirinsa idan mace baliga ta wuce a gaban ka kana sallah sallanka ta ɓaci kai abin nan jaki wuce a gabanka kana sallah sallan ka ta ɓaci kare baki banda ja banda fari in ya wuce a gabanka sallan ka ta ɓaci idan ka sa sutura sai ya wuce bayan suturan sallan ka bata ɓaci ba sai ya wuce tsakaninka da sutura in kuma babu sutura ya zama na dai ba a gabanka ba domin gabanka nan ne inda zaka iya ture mutum an ce ka ture mutum in zai wuce gabanka ko to abin da zaka iya sa hannu ka ture to shi ne wuce gabanka amma in can nesa ne ko da ba sutura wannan da zai zama a gabanka wanda zai taba ka ba na Allah shiga gaba ta mala ne hukuncin mutumin da ya sallah da gare kawai babu yar ciki inda ya rufe al'auransa da garin daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa sallarsa ta yi amma idan ya saba garin a kafadansa ga al'auransa a bayyane ta wannan sallarsa ba ta yi ba a wannan zamani Allah shi jafa ta ya zama ya kasance dole ne a samu wani malami wanda za a yi masa mubaya a matsayin amir to shi in mutum ya mutu ba tare da wannan mubaya a ma wani amir ba to wa mutu kafiri kenan wannan magana a kai ka faɗe da ya kamata ka kawo dalili a kanta kaga sai mu duba dalilin naka amma tun da kai ka faɗe ta sai mu ce ba haka ba ne shugaba na kowa ubangi tala zai ta da kowane mutum bi imamihim kowace jama'a da limamin su sune annabawansu ba wajabta maka dole wai ba za ka mutu ba dole sai kana da wani shugaba wanda kai masa mu baya? a'a abin da ake nufi idan aka taru aka ce wannan khalifa ne wannan shugaba ne to kada ka masa tawaye idan ka mutu kana mai masa tawaye to wannan shine ka samu matsala da wannan al'amarin jahiliya ne bazala ta sallama ce kada ka cire hannunka alaikum sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun li'annahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira ku bi shugabanni ku musu da'a ko da bawa ne baki aka shugabantar muku inda ya zama shugaba kai ko kwacewa yi kuma ta baya. domin manzala sai kuma ce duk wanda ya rayu zai ga sabani mai yawa zai ga abuwa gashi na muna gani wayanda ba su cancanta su zama shugabannin ba su ne suke zama shugabanni amma duk da haka manzon Allah ya ce kada a yi musu tawaye to kai idan kai masa tawayen to kai ne kake da matsala amma ba za a ce wai dole sai an samu wani malami ko wani wadi a masa mubaya a cewa shi ne jagoran musulmi ga kuma wanda hukunci yake hannunsu masu umarni da hani da zartarwa su kuma ce ba shugabanni ba ne to malamin da ka rike jin me zai maka akwai ne abu da zai tsara maka na rayuwarka dama ai shugabanci na rayuwa ne ai wanda zai kula maka da maslahan addininka da rayuwarka shine shugaba mai ba da umarni da hani ya sa doka a yi gabas ko a yi yamma kar a yi kaza a yi kaza saboda maslahan al'umma shine shugaba to wannan shine ake wa mu baya. amma wanda kawai ne dai sai tashi kai sallah ko ka daina sabon Allah wannan ba shugabanci bane malunta ne shi ko malami daban shugaba daban to wannan wasu ne suke ruduwa wai ai akwai hadisin da yace dole ne sai ka samu wani abin da shugaba bawan Allah wanda kai masa mubaya in ba haka ba kai mutuwan jahiliya wannan rashin fahimtar hadisan ne da kuma rashin ɗaukan hadisan a wajen malamai sai mutum ya fahimci wannan saboda haka sai a ce duk wannan shugabannin ai ba na Allah bane saboda haka sai shugaba wanda yake adali mai shari'ar qur'ani shine in ka mata mubaya ka mu tsira kaga al'amari ba haka yake ba da mu zo a cikin wannan littafin ba abun da ya bari za mu zo irin inda yake cewa wala naral khuruja ala a'immatina wa in jaru wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru mu a aqidan mu sunna ba ma yi wa shugabanni tawaye ko da azzalumai ne yi nasanta za mu zo mu yi wannan bayanin a cikin wannan littafin da kana bin mu a wannan karatu kuma ga dalilai a ciki sabon mazala sun rayu da azzalumin shugabanni kuma sun musu mubaya sun tafi akan hakan din kuma fujuru alai fajircinsa bai zai shafe ka da fasikancinsa amma kai ga abin da aka wajabta maka kai sai ka sauke wajibin ka shi ko in bai sauke nasa wajibin ba in yaje lahira Allah sai tambaye shi amma kai in baka yi naka ba ba don shi bai yi ba shikenan kowa da laifi kenan kai Allah zai tambaye ka shi ma Allah zai tambaye shi kai ka sauke wajibin ka amma a zo a mutum ya kirkiro wa kansa aqida kuma yace zai lazubi wasu dalilai wannan ba haka bane wannan ba aqida ce ta sunna ba shi sai ka buƙaci dole kuma sai ka je ka samu wani jagora wanda yake da aqidan khawarij aqidan da muka faɗa da azun ba sai ka masa a wai shine jagoranka ko wanda yake da aqidan shi'a sai ka je ka masa a wai shine shugabanka saboda ba zai yi ka rayu ba shugaba ba ha ka isa ne ka rayu ba shugaba ba shugaba wani ba sai zai kashe ka ba amma wannan shugabannin da kake ganin fasiken ne ko ba mutane kirkin ba su din ne dai shugabannin da su ne za su hana a yi ta'addanci a zo a kashe ka ko a kwace dukiyarka ko wani abu su ne suke kula da rayuwar ka? su ne wanda kudin al'umma kudin kasa yake hannun su to su din ne dai za ka yi wa da'a in bai saba wa Allah ba su din ne dai ba wasu bane amma in malamin kan ya kwace gwamnati ya zama amirul mumini na shi kenan anan zai zama khalifa kowa ma zai zai masa mubaya amma yanzu ka al'amari ba a hannun sai ke ba kana rudan kanka ne kawai kana bata wa kanka lokaci ba shugaba ba ne Allah shi gafarta malam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake nuna laifin shirka da kuma sabawa iyaye yace to a wannan hadisin yana nufin cewa ya shaidar zu da kuma sabawa iyaye girmansu ya kai laifin shirka ne abinda manzala sassulama ya ce ba zan ba ku labarin ala'unar bi'ukun bi akbarin kaba'is ba zan ba ku labarin laifuffukan da suka fi kowanne girma ba sai suka ce bala ya rasu sai ce al-ishraku billah ga ya mana ya manzo sai ce yi wa Allah shirka sannan da sabawa iyaye sannan da shaidan zo to wannan su ne manya-manyan laifukan da suka fi kowanne girma amma kuma manya-manyan laifukan wani ya fi wani maratin ne su maka bayin shirka shine laifin da ya fi kowanne girma duk malamai sun yi jima ya kawana saboda me saboda yana fidda kai daga musulunci gaba daya yana fidda mai yinsa daga musulunci mai bi masa shine sabawa iyaye misali ko kisan kai duka wa'annan wasu sun fi wasu Sabawa iyaye ba ba laifi ne wanda yake fidda mutum daga musulunci ba amma ya sani babban laifi ne domin a cikin al'umma ba mai haƙƙi a kanka ya wuce iyayenka daga haƙƙin Allah fi haƙƙin iyaye to da haka babban laifi ne shaidan zur babban laifi ne kaga sai aka ambaci guda uku manya manya amma wani ya fi wani kuma kowane hukuncin sa daban kaga akwai kisan kai akwai barin sallah akwai wasu laifuka manya manya amma wayannan suna daga cikin manya-manyan laifuka ne ba su ne gaba ɗaya ba sannan kuma wani ya fi wani zama laifi saboda haka duk a wayannan laifukan shirka ne kawai wanda zai fidda mutum daga musulunci amma saba iyaye sabon Allah ne babba amma kana nan a imaninka yin ƙarya sabon Allah ne shaidan zu amma kana nan a imaninka kisan kai sabon Allah ne babba mutum yana nan a mumini wannan shine ya waje ka fahimta ka bambanta cewa kasancewa a cikin laifuka akwai manya akwai kanana sannan cikin manyan kuma wasu sun fi wasu ba daidai suke ba na Allah shi halar da menene bambancin istighfari da kuma tuba jamil abin da ake cewa istighfari shine ka ce astaghfirullah ya Allah ina neman gafaranka Allahumma ghafirni ya Allah ka gafarta mini neman gafara in an ce tuba kuma ka bar abun ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala domin at-tauba ma'anarsa koma komawa tubu ila Allah ay irji'u ila Allah da kayi nesa da Allah to yanzu ka bar laifin ka dawo kana yi wa Allah da'a kaga ka dawo zuwa ga Allah kenan da ka bata ne yanzu ka dawo zuwa ga Allah shine ma'anan tuba ina fata an fahimci bambanci mana in kai istighfari kace ya Allah ina neman gafara haka nan sunan sa istighfari ka nemi tuba Allah ya yafe maka amma ba a cewa kai tauba sai in ka dawo zuwa ga Allah ka ci gaba da kyawawan ayyuka kaga kenan istighfari wani bangare ne na me na tauba at-taubatu ammu ya istighfar ka tuba din kuma yanzu gashi ka zama bawan Allah mutumin kirki kana kyawawan ayyuka shikenan kai tauba istighfari kuma ka nemi Allah ya gafarta maka laifinka in ka cika shuruɗin Allah zai gafarta maka ko da ka ci gaba da sabon Allah wancan sabon Allah kuma shi ma yana neman me istighfari amma wanda ya taubatan nasuha tuban zaren bunu shi kuma da ya bar laifin bai sake koma ba yanzu ya ci gaba da ibada da gyara halayensa kenan tuba tana gaba da me istighfari na'am Allah shiga ya tabara ya fatta hukan yana ɗaya daga cikin sunayen Allah ne kuma a taimake da fassarar shi eh, wa nan. ya fattahu sunan Allah ne ya tabbata ina ji a haya alfatta amma ma'anan alfattahu mai kaddarawa ba kamar yadda zahirin lafazin ka ce abin da min alfatai budewa ba alfattahu mai kaddarawa ba mai budewa ba haka malamai suka fassara shi na shi wannan yake kamar kayi bayani akan cewa mutumin da ya kashe momini bai kafirta ba to yaya za a hada wannan da kuma inda Allah yake cewa sai ya rubuta wata aya a nan da rubutun shi domin ya fitin mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiya Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban to a wannan aya dai bai da ubangi ta Allah sai wanda ya kashe mu'mini da gangan ya kafurta da ayan ta ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban alima ko azima saboda haka wanda ya kashe mumini ubangiji ta'ala yace da gangan mutum ya kashe mumini to sakamakon sa wutar jahannama ne kaga musulmai suna shiga wuta suna shiga wuta sannan Allah ya la'ance shi Allah ya yi fushi da shi ya tanada masa azaba mai girma duka wannan narko ne wanda musulmi mai sabon Allah zai iya shiga amma inda yake da iskali shine khalidan fiha sai aka ce zai dawwama a ciki shine zahirin mai zahirin aya to wannan aya dole a sama mata mafita wannan ma'anan khalidan mai ma'anansa saboda dalilai na alkur'ani da hadisi sun nuna in mutum ya yi kisan kai bai kafurta ba kawai da dazun ne bayani wanda bai kafurta ba kuma ba zai taba dawoma a wuta ba in dai musulmi ne ko kwayan zarra ne da shi na imani to me ubangiji ta yake nufi da khalidan domin mu yi aiki da duka ayoyin da suka zo cikin alkurani don ayoyi ba sa karo da juna ne su maganan Allah ne wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtasalu da kuma innamal mu'minina ikhwatun fa aslihu بين أخويكم فمن أوفي له من أخيه شيء duka ayoyin alkurani suke nuna bai kafurta ba tunda bai kafurta ba wanda yake san kai bai zai dawo ma wuta ba malamai suka ce ayar imma ma'ananta tana magana akan wanda ya halatta kisan kai shine zai zama khalidan fiha zai dawwama a cikin wutan jahannama domin ya halatta kisan kai ba mun ce wala yakfuru adun bi dhanbin ba ma lan yastahillu to ya ya halatta shi tun da ya halatta shi ya kafurta wala nukaffiru adan bi dhanbin min ahli qiblati ma la yastahillu saboda haka ya halatta shi sai ya kafurta to zai dawwama a wutan jahannama da sababin mai halatta kisan kan ba don kisan kan ba amma kisan kai baya dawamar da mutum a wutan jahannama ko kuma khalidan ma'anansa tulul mukfi don yana zuwa a larabci ma'anansa khalidan ana nufin zaka dade ba dawama har abada ba khalidan fiha kaga ke sa wani tala bai ce abadan ba ko ya fada yace khalidan fiha ma'anansa zai dade a wutan jahannama kafin a fidda shi bai halatta laifin ba ya yi kisan kai zai shiga wutan jahannama fa jazahu jahannamu khalidan fiha zai dade a cikin wutan jahannama sai sa ubangi tare bai ce abadan da ya abadan kaga da har abada ne amma kaga akwai wanda ake cewa abadan khalidina fiha abada wanda muka karanta da su haka na yan aljanna sai a ce khalidina fiha abada suna masu ma har abada to anan tunda ubangi tare bai ce abadan har abada ba ana nufin me za a dade a cikin wutan don inda Allah yana nufin har abada ba zai fita ba sai ce abadan kamar da ya faɗa a sauran ayoyi na yan wuta ko kuma na yan aljanna wannan shine ma'anar wannan ayan in ya halatta kisan kan tabbas ya kafurta kuma zai dawo a wuta in bai halatta ba zai shiga wuta kuma zai dade a cikin wutan idan ubangiji ta'ala bai gafarta masa wannan laifin ba in kuma ya gafarta masa zai tafi aljanna na'am to shi wannan da ya rubuto doguwar takarda akan hira ne da ya ji aka yi da wani akan maganan bikin maulidi to a takaicin takaitawa dai takardan abin da suke bayani dai shi wanda ake hira da shi da aka tambaye shi sai nuna muhimmancin abin din da kuma inda abin yake a cikin alkur'ani sai ya kawo aya da take cewa kullum na kusa alaika min ba'in mursal yace anan min ba'in mursal har zuwa min an ba'in rusuli ne dukan sai yace har zuwa ƙarshe yace ai abinda Allah yake faɗa nan ya bawa annabawa ne labarin annabawa annabi ne labarin annabawa da suka wuce to ai a maulidin ma labarin annabi da sabansa da sauran annabawa shi ake bayarwa mai bambancin su to idan wannan shine maulidi ai ba bukatan a ce za a ware masa rana ko wata yanzu karatun nan ma da muke maulidi ne domin muna ba da labarin annabawa da labarin mala'iku da labarin bayin Allah na gari kaga in ba da labarin mutum shine maulidinsa to kaga wannan baya bukatan a ware wata rana ko a ware wani wata sannan kuma idan ka wannan ayan tana nufin za a yi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka take nufi sai mu ce to kafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimtanta kafi abubakar kafi umar kafi usman kafi magabata gaba ɗaya fahimtar ayar kafi abu hanifa kafi abu imam malik kafi imam shafi kafi imam ahmad fahimtar ayar domin abun da ya sa su ba su yi maulidin ba kuma inda sun fahimci ayan tana karantar da a yi maulidi ne da manzon allah sallallahu ya yi da abubakar ya yi don baka kai rabin rabi a kashi dubu baka ɗau kashi ɗaya na son da yake wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yi maulidi ba abu umar bai yi ba usman khulafa rashidin duk malamai magabata babu wanda ya maulidi ka ga kenan kai ka fahimci ayar su ba su fahimta ba wannan ko kai ne aka tambaya da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fi fahimta alqur'ani wallahi duk kafircinka ko kuma rashin kunyanka ba kai saka ce kafin manzon Allah da sabai fahimtar ayar alqur'ani ba ko kuma ya zama sun fahimta sun ki su yi aiki da ita kai ne yanzu ka fi su tsoron Allah ka yi aiki da wannan ayan ba ka yi saka faɗi wannan maganan ba to amma mutum idan ya dankara wa kansa aƙida bai da dalili to zai ta yawo ne yana ta lalube yana ta lalube sai ce wai sai ya mulkudo ayoyin alkur'ani da hadisai sun yi